ruhin jikina ruhin jikina mashirin wannan shirin mashir girma ci gaban shirin sani idris mai waya tabbata ta nan gurin za ta biyo wanda ya bada umarni baban na suleiman one boy dan dai har abin da gaya mun gaskiya ne dan dai lissafin ya zama daidai to nan ne inda gaya mun gaskiya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 tunda marainiya ce marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ku dukan i e, ni ne mai sa'ar kuma kin yi sa'a ta na yi sa'a ki haba haba malam ai ni kakana ne a gurin kai matsayin kakana ne eh, mene ne a ciki ai ba a yin fushi da yin Allah Allah ne ya kaddara haka kuma daman ran gini tun ran zane ni din ne dai ƙuruciya kike nema ko ki zauna lafiya ki samu alkhairi haba haba kaka haba kaka a'a a'a a'a. kin ga ko na manta ban gaya miki ba wallahi akwai wani abu da nake so gaya miki da Allah kin san malamin da aka kwatanta min gurin shi na je gurin malamin nan hmm. na je magana kai mishi duk matsalolin nawa da kika sani duk na bi na zayyana mishi hmm. muka magana da muka sai ce bayan kwana uku in dawo mm. to bayan kwana uku sai na koma gurin shi na koma muka gaisa sai yake ce min wai ai yayi istihara taurarin sun matso kusa wallahi ina baki labarin taurarin sun matso kusa da shi da wai malamin wai taurarin da suka matso kusa da shi wai ni yake so <laughs> kai da Allah eh kawata ina baki labari kawata me abin damuwa dama fa auren nan kike so ko ba sai ai ba fa auren nake so amma ka dan samu madaidaci kawata mana matan shi dawa a'a ya gaya min matar tashi ta rasu kin ga gata an fa ka samu dama ka dama kin gane wallahi tsofin nan fa sun fa wa'annan yan samarin yan bana bakwai su ne ko ya kika yi haka zaki ji an ce baby menene kina wash a ce menene wallahi ki je ki kama madafa ina gaya miki To ya zan da yi tunani amma tunanin dogo mai tsayi sosai ma wata wallahi. Lalle to a tunano dai da kyau To yi shi kenan sai mun haɗu. Ramda. Babu ke da ina wani? Lafiya kalau ina gajiya. Ya gidan. Madalla. Haba Ramda. Ke me isa ba kya son zama a gida ne? ba kya gidan goje ba kya gidan ƙaura ke ba dillaliya ba ke ba ma'aikaciya ba kullum ke kenan a tafi <laughs> baba kenan ai damun ko ba da ke ba ina so zan shigo gidanki to lafiya dai ko wallahi dama ina so zan yi magana da ke akan wannan malamin nan eh. wallahi to na da gurin nashi na gaya mishi duk matsalolin wallahi shine ya ce in je bayan kwana uku in dawo eh. to bayan na koma din shine ke ce man taurarin wai sun matso kusa alhamdulillahi alhamdulillahi wallahi baban takaice miki dai wai taurarin sun matso kusa wai sun dawo wai kan shi akan shi suke taurarin wai shi suna yake shine zai wai suna yake zai aure ni malam idin ne kuwa wallahi baba malam idin ne ko dai ba shine kika je wajensa ba malam idi ne ko zai faɗa miki haka wallahi baba shine ko dan ni tsohuwa ce shine taurarin bai faɗa kansa ba bai faɗa min wannan maganar ba wallahi dai baba yana gaya ma kawai sun tashi ne tafiya ta kika tafi to menene tunda ba magana wani shashanci ya gaya miki ba baba tsoho ne fa tsoho ba a auren tsoho tsoho ai ya fi riƙon aure dan ya fi wa'annan yaran da za ki aure su si miki gori ce kin daɗe a waje don ma sun rufa miki asiri shikenan kuma ta kace muku ta baba ki je ki shawara ki nazari sosai akan wannan maganar da malam idin ya gaya miki to yayi shikenan baba na gode to shikenan ki gaida mutan gida ta za su mhm, ni ma unguwa za ni ke ki ji yarinya Allah ma da ya rufa miki asiri duk mutanen da suka zo wajen sa aka kawo dan kudin nan da yan kajin nan ki ciki rub sai ki ce ba ka son sa ki a zauna ki a ji dumi a gida kuna hada kwankwaso da baban. ashhadu wa alaikum salam ajiya ke ce a tafi ne ce a ne na ci نعم والله بسم ka ina nan wallahi لا an zo lafiya lafiya الله يا جماعة ya jama'a to بسم الله نعم yanzu na gamu da yarinyar da na turo maka ita rabda sunanta kenan dama kai ce suna babban suna wallahi sai ta gaya min wata magana eh. sai na ce to zan zo in ji gaske ne in ji dil hajiya kin san al'amarin rayuwa bayan da baya kayawa sosai haka yake to hajiya kin sani yau shekara ɗaya-ɗaya, shekara biyar da rasuwan matata Eh. to kuma tun da magana ake ta aure ana hmm. neman miji to sai na ga cewa ni me zai hana ni ma na saka kaina eh. kin ga yanzu yadda muke ake kallon mu hmm. yau a wuce gobe a wuce hmm. ana kallon mu sai a ga cewar kamar wata manufa ce ta hana mu mu yi ko kuma wani abu ne to amma dai hajiya sai na ceto da na faɗa mata na ga kaman irin bata aminta ba ko kuma dai da wani abu na tunani sai na ceto ta iya zuwa ta yi tunani akan hakan ka san sha'anin yaro kuma kunya gare ta yarinyar ba za ta iya ce maka i ba sai ta ji abin bambara kwal amma yanzu tunda na zo na ji daga bakinka to in Allah ya yarda kuma zan je gidansu wajen iyayenta in shaida musu abin da ake ciki su shawarce ta in tana so <coughs> don ka san sha'anin 'ya'yan nan na yanzu a shawarce ta in tana so to kaga babu matsala sai in dawo in shaida maka iyayen sun amince ita ma ta amince na gode kwarai da gaske maka duk gaba daya to masha Allah zan koma mala to shikenan bismillahir rahmanir rahim a gaida mutanen gida Allah ya sa ya eh, sa na gode na gode ni hanya arziki <laughs> aje ai wannan abu eh. yayi daidai wallahi mhm. na gode kwarai da gaske a a a ga kaka ga kaka a'a ba zan an sami kai haba kaka kaka ina wani lafiya kalau ke da ba zuwa gidana Eh mun gama kan hanya ki gaishe ni? Allah baki hakuri kaka zan zo insha Allah. Daga ina haka kuwa? a Gidan malam. Da nake zuwa nake karɓo wa jika ta taimako. Bilki ko? Bilki wallahi. Wallahi abin da ba daɗi kaka. Kin san abin har yanzu dai ana nan gobe ijiya. Abin ya ki daɗi. Abin dai ba daɗi kamar. To ya za a yi? Abu ne don Allah ya riga ya kulla shi sai san da i warware shi. Shi ne ma na tura wannan rauda. Ita ma wajen malam ɗin. Ya taimaka mata saboda ita ma har yanzu ba tsayayye. tana ta wahala gashi an girma an girma an girma sama da shekara talatin da yan kai yarinya tana gida ta girma ta girma har ta saci kaka wanke kika tura ta? Au, ta ma gaya miki ashe. Ta bani labari ta ji gun wanda dattijan malami har ya ce yana son. Ya ce yana son ta, na ce to an yi asa'a. Abu ya zo akan gaba. Me ki a ciki? To gashi har na ce wa malam cewa ni iyayenta aminai na ne zan je in tambayo masa halayen iyaye da halayenta kaka na'am yarinyar nan fa a goye aka ce aka zo da ita ba uwa ba uba ba wani dangi na ta da aka sani rikice na kusan hada rijiya gaba dubu wallahi Allah ya ceto ki kwa. Allah ya ceto ki to zan zame kaina zame ina ce malam iyayenta aminai na ne waye ya mutu waye ya rayu na tashi na giggilla lalle ka kika giggila ta'iza gara da muka Allah ya kwato ki Allah ya kwato ki kaka ina raba ki da irin wannan to mm. ki gai da gida gida zai ji kaka ah, ah, ki gai da ah. mutan gidan da Allah ka Allah kwato da na zan dumari jiyar da ba zan fita ba yarinya an da ta agogo har ina wani zakalkalewa ina ta iyayenta amine na ne ina zilla ƙarya Lallai Bilkisu kin kai da aure ya karɓe ki kuwa? Hmm. Kin yi kyau kin murje kin yi ƙiba abinki. Aisha Kabir kenan. ke kullum idan kika zo wurin mutum sai kin zolaye shi ko a'a wallahi ba wani zancin zolaye Allah maganan gaskiya nake faɗa miki marainiya marainiya wani ke gani kamar Aisha Kabir a'a Amina Isa iko Allah kin shige cikin rububi ba labarin ki tunda an gaba makaranta wallahi ina wai ki bashi da wani amfani kullum sai na gwada layinki an baya tafiya wallahi waya ta sace ta aka yi sai kwanan nan na samun ko sai wata ya sai na yin gari dama kun san juna ne mun san juna mana <laughs> na san aisha ka biyar ai in ta birki ki rike min ita bar in je in dawo dan na san aisha ka biyar yanzu sai ka zo mutum ya zo ya tarar bata na bakwai ma yi sallama ba ai ba za ta tafi ba za ki zo ki same ta a to shi kenan na bari in je in karɓo abin Bilkisu. sai ji kamar amina ta canza miki suna wai wani anti bilkisu ƙwarai kuwa saboda ina auren mahaifinta kin ga ku dole ta girmama ni mahaifinta kuma ƙwarai da gaske wai kina nufin ba su nusa kika aura ba marainiya marainiya Allah bai aure na da suna su ba bilkisu duk soyayya da ƙauna da kishinki da sunusu yake baki aure shi ba Allah bai aure na da ba me dalili bilkisu dalilin da ya sa ban auri sanusi ba ke su ba na son wannan damuwar da nake gani akan fuskarki ni ma ba da son raina ba ne dole ce ta kawo hakan dole wace irin dole to akan rashin lafiyan umma ne to Allah ubangiji ya bata lafiya amin ina yi mata addu'a sai dai wannan karar rashin lafiyar nata ya zo da abubuwa daban-daban haka ne haka Allah ya shirya sunusi na'am bani da wani buru da ya wuce na gas cewa igiya aure ya kulli tsakanin mu ni da kai ni ma ban da wani burin da ya wuce wannan fatan mu dai Allah ubangiji ya ba umma lafiya ko dan burin mu ya cika bilkisu ta marainiya marainiya marainiya Wato wani lamari sai fado ai. Wato babu wanda yake daga min hankali in na zauna a gidanin shi ina matuƙar tausayawa halin da kake ciki akan wannan al'amarin na mai ka Idan na zauna a gida kullum na yana kanka. Me shehu yake ciki, me aka kwana idan aka tashi, me za a yi yanzu? kan damu kwarai da gaske. Allah ya baka rimatu lafiya. Allah ya sauki. wato alhaji isa ina sane da irin yadda nake ganin kana saka damuwa a zuciyarka da zaren ka gani ma halin da nake ciki ba yanayi ba ne mai kyau na sani ina gani ba abin da zan ce sai da ce alhaji isa allah ya saka maka da alheri ko da uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da kai iya abin da kake nuna min shi zan gani Damuwa damuwata damuwarka ce mm. in ban yi bacci ba kai ba za ka rantsa ba in abin da zan tagumi ne tare za ka zo mu tsuguna mu yi tagumin nan tare to alhaji isa amintaka ta kai amintaka ni ban iya gaya maka matsayin da nake kallon ka da shi a cikin zuciya Allah kamar yadda ni ma ban san matsayina a cikin zuciyarka ba kuma na gode alaishin wani lokaci idan ina zaune tunani na kurin waya ka zan gani ka bugo min za ka ce min a yanzu an yi waje kaza ko yanzu kaza za a yi ko yanzu me ake ciki kwano wannan in zan buɗe hankali zan daga ina sando kofi in aje kar in tashe ta bacci sai ta ce min menene kaza kaza kaza duk abin da muka yi a awa hudun nan ko da magana muke da wasu sai ta ce dai ina cin ko kuka ce kaza ba har kuka yi magana kaza daga to kaga ai ciwo ya yi tsanani ita ta san abin da take ji akwai ta da dauriya Allah ya kare mu da lafiya ta kuma Allah ya bata lafiya Allah ya sauki to abin da zai faru yanzu Allah ya shigo hmm. shiga ka gane da take ciki dan inda hali ne ma in dai wani duba ta shiga ka gani marainiya marainiya marainiya ce tunda marainiya ce marainiya ce ni eh, eh, a dukanta ai ban ɗauka ma jikin ya haka ya kyau ba a jiki ya kyau alhamdulillah Allah ya tuwo yanzu wannan tsarin da ita hajiya take kai mata ke ciki yanzu ba sai gode ubangiji ba mun gode Allah gaskiya na yi farin cikin halin da ga hajiya in eh, karima a ciki yanzu Allah sarki Allah sarki to to to yanzu in naje zan ga yawa rabi in ce tufa ga halin da ke ciki jiki fa yayi kyau eh gara ta saki eh, zuciyarta ita ma eh, na san za ta za ta tafi ita ma ware kuwa gara a sanar da ita to alhamdulillah alhamdulillah abin yadda ya zama gara a sanar jiki yayi kyau ku bar dukanta ku bar zaginta ya taɓa ki ki na kuka ki haƙuri na ce ki na kuka komai an kai muke Allah na kallo sai ka ce wanda aka yi ma albishir da aljanna ai bar kawai hajiya daga dubiya nake jikin hajiya karima yi kyau alhamdulillah jikin nata da sauki a da kyau ya yi kyau ga ya miki sai a yi da farin ciki a cikin zuciyata a to mu ma ya kamata ku mu je mu duba ta yanzu zan Amina magana sai ta shirya sai mu samu waje tana ina Amina tana daki a to to to shikenan ya kamata ka ka mu ka da ruwa ne sai mu ko to shikenan gaskiya farin ciki a Allah umma ina cikin farin ciki ganin cewa kin samu lafiya sosai Kiss kenan. shi yasa tun jiya baki ya kirhuwa haka kike ta faman murna kuma ai dole na yi farin ciki Allah ya ansa addu'a mu kiya ni alhamdulillah ka Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam hajiya rabi sanda zuwa hajiya ka dinka hajiya rabi jiki yayi kyau jiki yayi kyau masha Allah sanda so lafiya da hajiya a gida Lafiya kalau ya karfin jiki ke da mutumiya? <laughs> Uma ina yini? Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya sauƙin jiki. Sannu. Allah ya ƙara lafiya. Gaskiya jiki ya yi kyau. Na ji daɗin ganin ki a haka. Allah kuma ya sa ka fara ni. A sarki na jarabi. Ina gode madalla da addu'a ku. Allah kuma ya amsa. Wallahi na samu sauƙi? Hajiya ina yini? Ina gajiya Bilkisu. Ya mai jikin fa?

dole ta ji daɗin wallahi mun kan mu ai mun ji daɗin wannan yanayin jikin marainiya marainiya marainiya kullum da ke nake kwana da ke nake tashi ina roƙon Allah Allah ya baki lafiya sai kuma gashi Allah ya baki lafiya amin umma alhamdulillah jiki yayi sauki sai dai godiya ubangiji yau zan kwana cikin farin ciki in yi ni cikin farin ciki zan tafi gida cikin farin ciki tanda na zo na same ki garau haka lafiya gaskiya na ji sauƙi jiki ya yi daɗi sosai wallahi ina jin ƙarfin jiki na yanzu na gode Allah na gode madalla albarka dole ne iyaye su samu 'ya'yansu albarka in dai suna da biyayya to kuma kina bi na miki albarka miki albarka Allah na sauki sosai to Allah ya ƙara lafiya Allah ya sa ka fara Allah ya sa ka fara Alhaji ya mai jiki wato jiki da sauki Ubangiji Allah ba ta lafiya amin amin amin kai amin amin Allah sarki wannan baiwar Allah wannan baiwar Allah ta sha wuya sosai sosai wato Alhaji kaga zama da mutane lafiya ya yi. alhamdulillah alhaji ka daɗa godiyo Allah alhamdulillah wallahi amfanin zaman ka lafiya da mutane mu ba abin da zamu ce sai dai Allah san barka kullum a masallacin aka yi sallah addu'a yin ta ake yin ta ake kuma karawa ake kai alhaji ai ko kai kwanta wallahi iya addu'a da zamu ma kenan <laughs> muna godiya muna godiya Allah ta shika fadanta ta ji yasan ne a jikin a jikin da sauki Ka Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya sa ka fara ni ayi ba karamin daɗi na jifa da na ga jiki yayi sauki <laughs> jiki yayi kyau alhamdulillah jiki yayi kyau wallahi ai ba dan ma jikin na yau ciwo gobe ciwo ba su da yanzu an yi bikin ku da kai da bilkisu ai ajiya ba shine burin ba burin mu ne mu ga kin samu lafiya Allah ya baki lafiya to kuma gashi alhamdulillah Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya ni hajiya zan koma shi zan koma da wannan ba yawa <laughs> shi to yau a da mutan gida Allah ya saka da alheri na gode malama Allah ya albarka na gode marainiya marainiya marainiya ai wannan na gaya miki baki da wani kuro ka tabbata garanti ce an nan ba a taɓa siyan kaya an damar da su ba in dai suka fita daga shagon nan to magana ta ƙare wa alaikum salam wa rahmatullahi a'a wa nake gani haka hajiya amina ango ango wani ango kuma ai da saura wani saura ya rage dama hajiya ce ba ta da lafiya kuma ta samu sauki tana ƙara murmurewa shikenan an zo wajen kuma ba zai wuce nan da kwana sati biyu ji an saka ba zai wuce sati biyu ko sati uku eh to kuma haka ne zancen ki amma dalilin da yasa zan gasgata saboda ke madan a cikin gidan kiki yawancin wasu abubuwan na san watakila ma ko sati biyu ko sati uku da kika faɗa watakila da ke ma ake kullawa don haka kin san komai Aka ne, to shi su sunusi bari wuce ga kuɗinka. A haba haba ba shi mana haba shi. A a wallahi. Shi kai ba ta ta ba ta ta. Zan biya ai. To shi to shi kenan ki kada su baba. Wallahi To ina ruwanka da ni zan biya? Kan karo mutuncin. Ba ga shi da kan karo kaina din ba. Duba min kuna da eh, wannan. Marainiya ce. Tunda marainiya ce. marainiya ce ku bar dukanta ku bar zagin sannu umar ana ya ki lafiya umar Allah ya sa ka fara na gode Allah ya sa ka muku da alheri na gode da kulawarku kuma ki daina mun godiya duk abin da zan miki ba zan taɓa biyan ki ba ni dai fata na bai wuce ubangiji Allah ya tashi kafa ki ya baki lafiya ba Amin na gode Bilkisu. Allah ya baki masu yi miki ke ba. dukanta. Ina da ruwa na kiɗa. ki sha. Ki daina kuka. Ki haƙuri na ce ki kallo. Marainiya, marainiya, marainiya ce. tunda marainiya ce marainiya ce ku bar dukanta ku bar zaginta waya ya taɓa ki na amma me yasa ke kuka a duk lokacin da nake ganin ki a cikin wannan hali sai in ji hawaye suna kuranya a cikin idanuna Bilkisu, ciwo lokaci ɗaya ke shiga mutum magani ne sai a hankali warkewa sai a sannu ki daina kuka in allah sa zan tashi zan tashi idan kuma na tafiya ne sai dai mu ce allah ya ba mu sa'a